الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف النبيين المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake haɗa fuskokinmu a wannan yammaci na juma'a hajji babbar rana yammaci kuma da yake shi ne na goma sha shida ga watan shawwal a wannan shekara ta alif ɗari hudu da talatin da hudu kuma daidai da ashirin da uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya don ci gaba da karatun wannan littafi na lum'atul itiqad alhadi ila sabil rashad ta ibn qudama al-maqdisi Allah ta'ala ya cikin shi da gafara ya ramshe shi muna cikin ba fasali da malam ya wari yake cewa wajibi ne a gazgata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin dukkanin abin da manzon Allah ya bada labari a kai mun fahimci wannan abin ko ba mu fahimce shi ba ya kawo mana misalin Isra'ila da Iraji da yake nan ya kawo mana misalin abin da ya faru tsakanin annabi Musa alaihi salatu da mala'ikan mutuwa bi kenan ya ce mana kuma min zalika sharaqu sa'a akwai daga cikin haka akwai abin da ya shafi alamomin tashi alkiyama je muke magana akan abin da ya shafi alamomin tashi alkiyama da alkiyama daidai gwargwado abin da ya shafi tabbatuwar alkiyama din da alamomin ta kananan alamatu sogara kenan ya za mu shiga kai tsaye cikin al'alamatu kubara da malam ya ambata da malam ya ce min zalika ومن ذلك أن أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم ويقتل وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشبه ذلك مما صح به النقل وأن سوني أبو وند ما لم يأمر يتي ومن ذلك أقول بتكين على منتشع القيامة مثل خروج الدجال مثال فتر جوجل بينر جوجل أتقول أن الأمر كما لا أنبت من جوجل شنو نقول كما in ka ce dajjal a larabci kenan dajjal ala wazin fa'al kullu kaga sai ga cire cikin shafta al mubalagha asalin ad-dujul din shine al-kadhib kanya dajjal tinkir makareci kenan bayyanar wannan wanda yake tinkir makareci ne wanda yake yana zai bayyana a ƙarshen lokaci yana bayyana tana cikin alamomin tashin alkiyama ta yadda ya zama tinkirin makareci domin zai da abin rububiya zai ce zai da'awar shi ma an rabu shi ma mahalicci ne a uzbillahi min shaitan kuma bayyanar jidar bai abu ne da ya tabbata a nafsi na sunna da ijma'in malaman sunna baki da sun tabbatar da bayyanar jidar manzo Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana cewa qulu allahumma inni a bika min azabi jahannam wa a'udhu min azabi al-qabri wa a'udhu min fitnatil masiih ad-dajjal وعبدك من فتنة المحيا والممات annabi kira da aminci Allah su tabbata a gari yana cewa kulu ku ce yanzu wannan umarni ne ko ba umarni bane a ce annabi ya yi neman tsari daga cutar kuma ya ba da umarnin a neman tsari daga cutar ya ce ku ce Allahumma inni a'udhuka min azabi jahannam ya Allah ina neman tsarinka ka kare daga azabar wutar jahannama da yake nan wa uzzika min azabil ka kare ni daga azabar kabari wa uzbika min fitnatil masih dajjal kuma ina neman tsana ga daga kare daga fitinar wa almasih mai shafaffiyar albarka ad wanda yake jujar ne kinkirin makareci ne wa uzbika min fitnatil mahya wal mamat ina neman tsana ga kare da fitinar rayuwa da fitinar mutuwa fitinar rayuwa mutum ya rayu a tafarki na ba Allah ba ya rayu a tafarki ana ba na maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani ba karan fitina bace fitinar mutuwa ko mutum ya mutu akan wannan akan tafarkin da ba na Allah ba akan tafarkin da ba na manzon Allah sallallahu wannan ya wannan shine karshen fitina Allah ta'ala ya sauke wannan hadisi Imam Muslim ya roke shi ma ki Allah tsira da annabi Allah tabbata a gare shi shi karan kansa ya kasance yana neman tsayi daga jujal. wanda yake shi kuma jujal kissar ta fayyatacciyar ce zai bayyana ne akan hanyar kasar Sham zuwa Iraq kasan wuraren iraki nan sai a hankali ana wasu ya faɗa ya ala inal ta hakuna ala inal ta hakuna wajen iraki din nan zai kira mutane zuwa ga su bauta masa mafi yawan waɗanda za su bauta masa za su bi shi ɗumi su ne yahudawa da mata da mutanen ƙauye ina ta kun gano wannan da kyau waɗanda za su bi shi mafi yawan waɗanda za su bi shi in yi wa da da'awa na a bauta mashi kuma da an bi shiri su ne yahudawa musamman yahudawan asfahan inda yake asfahan yanzu tana yankin ƙasar iran ne ma'ana yahudawan ƙasar iran a yanzu inda akwai yahudawa 'yan ƙasa a ƙasa sa da mata wani arab da mutanen ƙauye su ne masu yawan waɗanda za su zo kuma ga lura duk wata bidiya da ta zo yanzu da za a bi kororo kororo i su aka ke gani mata ne da mutanen ƙauye za a gan su ne shi a shigo da gari shigo da gari bai san me aka shigo da shi ba inda aka sauke shi nan aka zo aka ɗauke shi kuma aka mai da shi shi bai san me shigo da shi bai san me fitar da shi ba ko ba kai ba wannan kowa ya zai ta wajen kamar ka ce shimfiɗa ce ta mabiyan jutar kenan na sallah salamatu lafiya Allah ya tsare mu amma dai mafi yawan waɗanda za su bai su ne yahudawa da mata da mutanen kauye za a samu kimanin mutane dubu saba'in daga cikin yahudawan asfahan da za su tsoro a bayansa zai yi tafiya kamar yadda ka san iskar ruwa kasan tana da ƙarfin gaske haka zai kara da duniya gaba ɗaya ba inda ba zai shiga ba inda ba zai shiga ba sai dai makka da madina makka da madina akwai mala'iku da suka kewaye ta da ba za su bashi ya shiga ba zai tsaya kwana arba'in a doron ƙasa daga cikin waɗannan kwanaki arba'in za a samu gumi guda tsawon shi kamar tsawon shekara guda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya gama sifa sai na sifa ke yini ɗaya tsawon shi kamar tsawon shekara guda wani yinin kuma tsawon shi kamar tsawon wata guda wani yinin tsawon shi kamar mako guda wani yinin kuma tsawon shi kamar sauran kwanakin yini da aka sani wasu Allah salamatu wa lafiya za a gan shi kuma mutum ne da yake ko halitta ce da yake awa mai ido ɗaya an rubuta a goshinsa kafin fa'ura kafara ma'ana arni ne kafiri amma mummuni ne kadai zai iya karantawa kafiri ne zai iya karantawa ba ga wannan zai nuna mana ashe abin da mutane suke faɗan ciwar jujal su ne waɗannan na'urori kafafen yaɗa labaru su ne jujal ai yana wata uwa duniya yana magana kai kuma kana nan kana kallon shi ma'ana yana tawilin jujal ɗin kenan bai da cewar wata halitta ce ajiyayya ba wata halitta ce da aka bayyana ba sai da ce ai babu wani dujala ai dujala su ne waɗannan yahudawan ko da ya ga mutanen ƙauye ke ɗebowa da mata su ta bi kororo kororo dujala yana da fitina mai girman gaske kowa ne matsari daga sharrin fitina da dujala bala'i na farko in ya ce a bauta mishi zai umarci sama ta yi ruwa kuma ga ruwan ya zuba ya umarci ƙasa ta fitar da tsirrai ta fitar da tsirrai ɗin kaga idan mutum jimirin bin shi karama komai ya ce karama to zai tsoro a bayan jujal a matsayin cewar karama ce jimirin shi bin karama haka kawai rani zai umarci sama ta ruwa ke ruwa ya umarci kasa ta fitar da tsirai ta fitar da tsirai kun gano wannan da ke ko saboda haka karama a wurin halin sunna tabbas zahir akwai ta mun yi da ku a cikin al'akirin sahawiyya amma tana bayyana ne ga mutumin da yake na kwarai mutumin da yake na kwarai amma mutumin da baya sallah ba a ganin sallar shi shi kansu mazin ma ba sa ganin sallar shi ya yi magana a ce a maka yake sallah wannan abu ne da ba dole mutum ta ahlus sunna ta suke wallahi inda za mu ga mutum ɗab ya taka ruwa ya tsallaka kullum da ke ko mu gan shi a kawai ruwa yana takawa ya zai tsallake ko mu gan shi fur ya kan sama ka ce wallahi ba zai yaudare mu ba sai mun ɗora aiki shi mun ga ya kasance a kan karantar wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ce karama ce in ko ba haka bane to ya zama fa'ida ne ko kuma dajajilanci kuna ji da ke ko kan mutum duk abin da aka ce kaza ko ga mutum yana cikin mota yana kan yana wajen mota mota tana ta kewayawa da shi ko ga komai ba a hankali da fahimci addini shi tukuna yana da addini hakikani to kaga wannan ya zama karama an ba ga mutum ya buji jala ya shiga cikin yahudawa da mata da mutanen ƙauye a lokacin jujjala yana da wuta yana da aljanna zai zo ga wuta mirara ana gani ga aljanna mirara ana gani sai dai aljannar ta jujjal din ita ce wuta wutar jujjal din ita ce aljanna wala ji da ke ko zai ce duk wanda ya bi shi zai tashi a aljannar sa a shi wuta ce duk wanda ya saba mashi zai banka shi a wuta sa shi aljanna ce har zai kashe wani ya ce in ya kashe shi zai da cewar shi shi shi ne ya ce a ya kashe shi din kuma iraya da shi ce a yanzu na gama gamsuwa cewar kai ne jujjal da rawar sallama ya ba da labari a kai yayin yunkurin zai kai zai taba shi kuma abin ya fuskara ka dole mutum ya sa ido shi ya nemi tsari daga gare shi ba zai shiga maka da madina ba amma wannan baya hana cewa yana da rabo a garuruwan tunda zai tsaya daga waje ne girgiza kasa ina shi ina shi duk wanda yake na jujal ne sai ya fito ya bi shi fitinar jujal hatta wanda yake kushewa a kwance bai tsira ba wanda ke kabari bai tsira ba ina ba ta mun wannan da kyau wanda ke kabari bai tsira daga fitinar dajjal ba saboda naka shine ka nemi tsayi daga sharrin fitnatul ma da sharrin dajjal annabi kira da aminci Allah su tabbata a garshe yace man sami abi falyan ba'an duk wanda ya ji labarin dajjal ya bayyana to ya faɗa ma wani wa man adrakahu wanda ya riski lokacin dujal falyaqra alayhi fawatiha suratul kaf ya karanta far ayoyin farko na suratul kafi ya karanta ayoyin farkon surat da safe da ka jujjal masifa ce ran sallama wuni ya dauka tun da safe yake magana kan jujjal har azhar ta yi ya yi sallah azhar ya sake dora magana akan abin da ya shafi jujjal yayi magana yayi magana yayi magana tamim bin ausun dari ya miƙe ci shi ya gan shi domin wata rana suna tafiya a cikin ruwa a kan teku sai jirgin ruwan su ya yi ɓatan kai ya makuwa kenan ya je zubar da su a can wani yankin sahara yana tafiya yana tafiya yana tafiya sai ga wata halitta wacce take ga ta nan a ɗaure a kaza a kaza a kaza hadisi yana cikin muslim kamar da na faɗa mana jiya abin da ya shafi as-sa'a wa abin kitabul fitan wa asharatu sa'a suna nan bayanai sosai a cikin abin da ya shafi alamun tashin kiyama da dudun sun bayyana cikin daga neman tsari ake daga gare shi Allah ka tsare mu daga sharrinsa wannan shine abin da mutum zai yi Allah salamatu wal afiya amma lalle ilallah mutum ya sani yana da fitina fitina iya fitina sallama zai da yi umarni na nemi tsari daga gare shi shi kanan kai shi yana neman tsari daga fitnatul masih ad-dajjal masu Allah salamatu wal afiya kenan bayyana judal alama ce daga cikin alamomin tashi alkiyama aqidar ahlus sunna wal jama'a dujal halitta ce mai zaman kanta kun gano wani da ke ko don wasu za su tabbatar da shi cewar akwai dujal amma dujal din su ne waɗannan na'urori na zamani kana nan najeriya sai ka buga waya cana kai magana da wanda ke can wai wannan shine dujal din wannan ba haka yake ba dujal wata halitta ce mai zaman kanta da ubangiji subhanahu wataala ya halitta Allah ta'ala ya tsare mu da sharar قال wa nuzul isa ibn da kuma saukar annabi isa alaihi salatu wassalam in aka ce sauka ya daga ina kenan daga sama saukar annabi isa alaihi salatu wassalam alama ce babba daga cikin alamomin tashi alkiyama wa innahu la ilmun lis ko wa innahu la alamun lis-sa'a قراءة الجمهور قراءة بتتي وإنه لعلم shi أي بيّن شيء إلي مين دي كتبت دي tana تنادي shi annabi isa alaihi salatu wa salam Allah ta'ala yake cewa barra fa Allah ilai ya mu ya isa inni mutu wa fika wa rafi'uka ilayya kuma qayruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabawuka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah duk Allah ta'ala ya tabbatar da mana cewa ya dauke shi zuwa gare shi kun bai kenan da ke ko a shari'a annabi isa alaihi salatu wa salam bai mutu ba nan gaba zai mutu saboda haka Allah ta'ala zai dawo da shi zai sauka kamar da ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa ce wa in min ahlil kitabi illa la yu'minu bihi qabla mauti wa yawm al-qiyamati yakunu alaihim shahida qabla mautihi abin nan wa in min ahlil kitabi illa la yu'minu bihi babu wani daga cikin ahlul kitabi ba ce sai yayi imani da shi shi wa kenan shi annabi ta ya ga shi annabi isa saboda ya goma zuwa gare shi abin nan wa ma qataluhu وما طلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وإن من أهل الكتاب بعض ونمت الآية دقت أهل الكتاب يهود ونصارى إلا ليؤمنن به فاتي في إيماني دشي النبي إيسا duk malaman tafsiri sun daba akan cewa hawo damir anan shine yana koma ne zuwa ga annabi isa alaihi salatu wasallam domin babi ne mai zaman kanshi marju'u damir inda damir yake koma a tafsiri yana tasiri sosai abala shi kafin mutuwarsa shiwa shi annabi isa ko shi ahli kitab kullum da ke ko fasarar abu huraira kamar da abu huraira ya kawo hadisi shine cewa la yu'minu bihi sai kabala mauti kafin mutuwar annabi isa alaihi salatu wa ne kafin mutuwar annabi isa alaihi salatu wa salam malaman tafsiri sun tafi akan haka sosai da sosai ina fata mun gano wanda ke wannan ɗaya ce daga cikin ayoyi da suke nuna annabi isa alaihi salatu wa salam ke dawo na ɗaya kenan na biyu in ya dawo a matsayin wa zai dawo kuna ji da ke ko zai dawo ne a matsayin shi na annabi shi annabi ne kamar yadda lokacin da aka ɗauke shi annabi ne kuma manzo haka annabi manzo zai dawo dama Allah ta'ala ya yi alƙawari da annabawa tun ne wai za a Allah ni nisaqan nabiyina lama atiyakum min kitabin wa hikmatin kuma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la qala a aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin Allah ta'ala ya ce a lokacin da Allah ya rike alkawari da annabawa baki ɗayansu waza abin nan waza akhadha Allah mithaqan nabiyina lama atitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun Allah ta'ala ya yi alkawari da annabawa duka bayan da ya ba su littafi ya ba su kaza ya ba su kaza yace sannan kuma sai wani annabi ya zo muku la tu'minun bihi za ku imani da shi wala nan za ku taimaka mashi kuma yace mai tsoko suka ce a eh, qalu aqararna kaga da lafazin iqrar suka ce e mun tabbata idan Allah ta'ala ka turo idan ka turo wannan annabi zan imani da shi in bai ce da ke ko to ashe kenan dan annabi Isa alaihi salatu wasallam yayi imani da annabi sallallahu alaihi bai rage mashi manzancin sa ba dan kamar yadda wannan ya sha kana a shekaru da yawa da suka wuce wasu sun yi inkarin dawar annabi isa ne saboda sun sa kokolos ita za ta ce eh ko a'a sai suka zama kansu cikin haira in ya dawo a matsayin annabi zai dawo sai su to ai babu wani annabi bayan manzon Allah zai dawo ne a matsayin bawa daga cikin bayan Allah ta ya rage mishi daraja me ya musu haka rahin sallamawa abin da Allah da manzon suka faɗa inda sun ce eh sun yarda shi kenan suka khalas kar mutum ya bar wasu kawili wasu bayanai su cakuɗa mashi imaninsa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa a hadisin muslim hadisin bukhari ma da muslim da ke da yace wallahi la yanzilanna isa ibn maryama hakman wa adla rantsuwa da Allah la yanzilanna isa ibn maryam wallahi isa anna na maryam zai sauka kun ji ji annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam hakaman mai hukunci wa adalan kuma mai cike da adalci manzo Allah ne ya faɗa yace zai sauka in ya sauka kuma ga abin da zai ga abin da zai ga abin da zai suka ce dan me suka ce eh ka amince kawai sanan kuma bai ci karo da nasosin alqur'ani ba dama Allah ta'ala ya rike alƙawari da annaba in ya turo musu manzo Allah duk za su imani da shi kowanne su da annabi Musa alaihi salatu da Abubakar Umar ya sami wata takarda a Khaibar ya rike ta a Taura da Rasulullah ya ganshi ya ce dan ne inda annan Musa yana nan ba abin da ya rage mashi zai aji a taura ne zai bi in gano wannan da ke ko to sai rage mai wa annan Musa kuma girma shi manzo Allah sallallahu shi ne shine khatibun nabiyina wa imamul mursalin kowanne annabi da manzo yana bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Musa ma a ranar Isra'il a daren Isra'il da Miraji ya wuce gaba ya ba su sallah kafin ya iso birnin Makka. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai sauka zai dawo kuma zai dawo ne akan wata hasumiya da take fara a tsakiyar birnin Dimashq Siriya kenan yana yana wabi'an kafai yana mai sanya tafuka hannun shi guda biyu ala ajnihati malakain akan kan mala'iku mala'ikun guda biyu gashin kansa yayi yalolo haka sai ka ce wanda ya fito daga wanka ne in kana neman bayani tsabtatacce tatacce ka duba tafsir din ibnu kasir didi wannan ayar in min ahli alkitabi illa li yu'minu nabiy qabla mauti wa yawm alqiyamati yakunu alayhim shahida ina ma duk dalibin da ya yana da ibnu kasir ya duba a wannan daren kafin gobe ba dan littafin ya zama ana rayar da shi ba wai an sai shi an yi danki da shi bane babu wani kafiri da zai ji dan sa face ya mace zai ji kanshin sa zai ji numfashin sa sai ya mutu kuma zai nemi dujal a cikin wannan lokaci zai kashe shi a daidai wata kuma da ake kiranta babu lut a nan zai kashe dujal a kenan kai ya nuna mana dujal shi zai fara bayyana sai annabi isa alaihi salatu wa salam kuma annabi isa zai karya cross zai sa hannu ya karya shi daga daman ba a kashe shi ba dama su paul ne suka tsaya suka kirkiri wannan kiristancin da ake kira yanzu saboda haka zai kace kace da asali abin nan giyataccen wannan al'amari din da ake sawa da abin nan kuma zai sauke jizya sai suke ganin a ah, to zai sauke jizya kamar yayi wata shari'a kenan bai wata shari'a ba daman jizya wa ake dorawa to babu shi ko ba ke ba babu shi ba shi kenan ba a wannan lokaci wata kuna sigaratu wahidatu lillahi rabbil alamin sujjada ga Allah kadai za a yi annabi isa zai aiki hajji zai umara waɗannan bayanan da sun tabbata a cikin sahih muslim da sahih bukhari da sauransu saboda haka dawar annabi isa alaihi salatu wassalam tabbatacciyar dawa ce ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa duk wanda bai yarda da cewar annabi isa zai dawo ba to yana da yana da digo na bid'a dan wannan bid'a ce in ya mai da hirgon shi kuma zai zama dan bid'a kun gano wannan da ce ku sai abu na gaba bayyanar ya'juj da ma'juj ya'juj da ma'juj shi ya'juj da ma'juj suna ne na larabci ko ba na larabci ba ana masu li'irabi za ka ce ja'a ya'juj wa ma'juj ra'aytu ya'juj wa ma'juj marartu ala ya'juj wa ma'juj eh, in ka ce in ka ce ga wani jami'a abin nan irabi kenan wannan ya ajuju majuj al'umma ne suna cikin bani adam kullum da ke kuma mun za ku tuna suratul kafi ubangiji subhanahu wata'ala ya bada da su yake cewa ta da balaga baina sadaini waje da duni ma qauman la yakadun yafqahuna qawla qalu ya zal qarnayn inna ya'juj wa ma'juj mufsidun fil an ta نجعل لك bai na أن تجعل بيننا وبينهم kala قال zubar زبر الحديد a dai yadda kisar ta kasance lokacin da shi nan ya wannan doguwar tafiyar da a tarihi ba a yi ta kuma har yanzu duk tafiyar da ake har yanzu babu wani ita bai irin ta yajuj da dole irin ta nan sai dai mutum ya je ya gani ce ga alamu an taɓa yi kun gane wannan da ke ko tun da wai kusan taɓa bincike ne majalolu ba harayan cewar kamar wani ya taɓa zuwa wurin sai ke musulunci su zama abu da yake ne sun ke Allah salamatu wal daga wani yana tabbatar mana da akwai yadda da masu har ne ya sanya musu wannan katuwar katanga tsakanin waɗannan mutane da la yaqadun da suka hona ƙaula da kuma ya da masu ya sanya musu wannan babbar katangar da sura ta yi bayanin yadda sinadarin da aka haɗa aka gina wannan katangar don dan yace atuni zubar alhadid ku kawo min ƙarafa wanda suke kwani kwani karfe irin girman haka girman bulo girman bulo su aka tara karafa ba wai farin dutse ba kuna ji da ke kuma aka samu dalma da aka shirya karafan aka samu dalma aka hada yace qalan fuqu hatta idza ja'alahu naran qala hadi bayani bai da surata kar mu shiga wani babin da yake tare da mu wanda yake wajen darasin ginin da ba taɓa irin shi kuma duk yanzu wani duniya ginin da ake tafi ba a kai gare shi ba karfe da karfe a samu balma a samu kaza a samu kaza a wanda yake shine katangar amma da ya gama sai kuma sai mai da komai zuwa ga ubangiji subhanahu wataala yace in fa ila da'wa wa rabbi ta'ala hu taqa fa kana wa rabbi haqq idan al'amarin ubangiji kuma yazo zai sanya abin ya zama rubudi ya zama toka ya zama kirbaya kawai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa Allah madaukakin sarki yana cewa ranar alkiyama zai ce ya adam ya kai adam kun tashi fa ba'athan nari min zurriyatik ka ɗebo kaso na wuta daga cikin zuriyarka a ɗebo wuta kasanta ya ce yaya a ce a cikin kowanne ɗari casa'in da ta inna lillahi wa inna a duk ɗari a kawo casa'in da tara shine kusan wuta nawa ne na aljanna kenan ɗaya duk ɗari casa'in da tara duk ɗari casa'in da tara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka kowa ya yi tagumi sai sahabbai hankalin su ya tashi sai rasul mai ce abshiru fa inna minkum wahida za a ɗauki ɗaya ne daga cikin ku wa min ya'juj wa ma'juj alfa za a ɗauki kuma dubu daga cikin ya'juj wa kaga sai hankali ya yana nuna kenan ya'juj halitta ce daga cikin banu adam tunda an ce kawo cikin zuriyarsa kun gane wannan ke ku sai aka ce a cikin yazo da mazu za a fitar da kaza a ga nuna yazo da mazu a cikin bani adam ke Allah ta'ala ya tsare mana bayyana haka Allah ta'ala yake cewa hatta idza futiya ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wannan lokacin waqta rabal wa'dul sai kuma alƙawari na gaskiya ya riga ya zo ya zo darke saka ya juju da majuju gaskiya ne ya juju da majuju na nan na zuwa ko in ji da kan da ya ko mai ne eh, da kan da ya ce dai mazan suna suna so haka nan kuma suke ta haka suke ta haka suke ta haka suna zo su kullu wannan katuwar katangar da shi ya yayi wanda kishi ya kira alexandra ko amma to sai ya gara ta sai za ka tantance isra'iliyar da abin da yake ba isra'iliyar ba cikin kisa wata rana manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya tsaya cikin dare yana la ilaha illallah wailul lil arab min sharrin adikta hankalin shi a tashe yace al yawma a yau dinnan futiha al yawma min rajul ya'juj wa ma'juj a yau an bude wannan katangar ta ya'juj da ma'juj misal hadi kwatankwacin haka dan tsinki kadan dan kadan samu su a wancan lokacin ke lokacin manzo yana kuma daga rasuwar shi zuwa yanzu shekara mai kiyar wai zai nuna maka abubuwan dai sun zo kusa sosai da sosai haka ya ma ma'ajuj halitta ce da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta halitta ce mai dan karan yawa idan suna tafiya idan farkon farkonta waɗanda suke gaba kenan ko ba su ne farko ba idan suka zo ku sami tafkin katon kogi suka sha ruwa a ciki to lokacin da na karshen za su zo sai mu ji a ah, nan ba kamar an taɓa cewa akwai ruwa a nan mana har an tattake kenan har ma wurin gaba ɗaya ya lebe a za a ce mai tarin yawa sosai da sosai talar tashi hankali annabi Allah ta'ala zai ce da annabi Isa ya tara mutanensa gaba ɗaya su koma dutsen turu sina saboda bala'in su ma wasu Allah salamatu wa lafiya Allah ya tsara al'umma sai abu na hudu kenan da malam ya ambata malam ya ambaci dajjal ya ambaci nuzuli isa bin maryam ya ambaci ya jujur ma'juj a ga nauyi ita ce adaba kuma gudanar mukin larabci da aka ce adaba shi duk abin da ke tafiya a doron kasa ko yau umma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarrahu kullun fi kitabin mubin abin da ake nufi shi ne dabba da za ta bayyana da Allah ta'ala zai fitar da ita dab da huduwar alkiyama duk da kusan kusantowar alkiyama Allah ta'ala yana cewa a cikin suratul nahl wa idza waqala qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhu kuma idan wa idza waqala qawlu alaihim idan magana ta tabbata a kansu lokaci yayi akhrajna lahum dabbatan min al-ardi za mu fitar musu da wata dabba da ke cikin kasa tukallimuhum dabba za ta dinga musu magana tana cewa annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun wala da ke ko lalle mutane sun kasance dangane da ayoyin ba sa ba sa da ki tukallimun kana magana su ko kuma tukallimun innan nasa kanu bi ayatina la yuqinun kaga tukallimun tana magana da su abinda maganar ta kunsa shine annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun ko kuma tukallimun tana magana da su abinda take ce da su innan nasa kanu bi ayatina la yuqin kaga tasirin fatawa hamzati inna da kasur inna kenan da ake karanta a uku sai mutum ya hatara tasirin da ke da akwai tasiri na abin nan a ciki wannan aya ta tabbatar da cewa wannan dabba din tana nan wannan dabban na nan zuwa amma sauran bayanai da suke zuwa akan suna buƙatar a karkaɗe mata a karkaɗe bayanan kura na kasa salihu na nan na zuwa domin ta bayyana ɗan wutar ɗan gidan aljanna tana buƙatar a karkaɗe wa maganar shin ita ce naqatu salih tukunna shin ita ce kaza ita ce kaza ibn kasir yayi magana daidai gwargwado a daidai wannan almuhim abin da ya zama wajibi shine kai imani da cewa wannan dabba tana nan na zuwa Allah ta'ala zai fitar da ita kuma za ta bayyana ne dab da alkiyama dan Allah ka Allah ta'ala yace wa idza waqala qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa qamu bi ayatina la yuqinun abu na biyar shine huduwar rana daga inda ta faɗi masu Allah salamatu wa lafiya kowa ya saba ya ga rana ta fito daga gaba. kawai sai a kwayi gari rana ta fito daga yamma Shi ne Allah madaukakin sarki yake cewa Ya ba abu ba'du rabbi ta layan yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imanina khayra qul intazuru inna muntazirun Allah ta'ala yake cewa yawma ya'ti Abu ayati rabbika ranar da sashin ayoyin ubangijin ka zai zo a wannan ranar la yanfa'u nafsan imanu babu wata rai da imanin ta zai amfane ta a wannan rana lam takun amanat min qablu wacce ita dama ran bata ta imani da ba sai a ranar da ta ga rana ta fito daga yamma sannan za ta imani ta ce ta yadda a ranar imani kuma an rufe jinsa an rufe cewar da wane da wane kuma au kasabar ko kuma tana da imanin amma ba ta aiki ba au kasabar fi imani a khaira ko ba ta komai akan imani ba ta imani amma ta ayyuka na alkhairi ba sai a ranar za ta yi aikin ba zai amfani ba wannan jirgin ko kenan wanda aikin ba zai amfani shi ba nau'ukan mutane nawa ne biyu na farko wanda yake dama bai imani ba sai a ranar kuma yake zai musulunta a ranar ko yayi ba zai yi ba ko yana musulmi amma yana ce yana ta yi marisa ta sha kansu sai a ranar da zai ce ya tuba to tuban ba zai amfani ba masu Allah salama to mummuni kuma wanda yake daman yana ibada shi yadda take ka ga yin ibada sahibi yana nuna kenan ibada ya ta cika da ku da rana da haka ba hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin adam bin iyas kenan shaykhul bukhari rawi abu hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lata taqumu sa'atu alqiyama ba za ta tashi ba hatta ta taqulu a shansu min maghribiha har sai rana ta fito daga inda ta faɗi fa idza qala'at idan ta fito daga yamma wara'aha nasu kuma mutane sai ganta amanu ajma'un sai su imani baki ɗayansu kowa ya ce to yanzu kai ma imani وذلك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا a wannan lokaci kuwa shine lokacin da la yanfa nafsul imanu shine lokacin da rai imanin ta da a lokacin ba zai amfane ta ba aw lam takun amanat min qabl wacce ita daman bata kasance ta imanin ba aw kasabat imani khaira ko bata kasance ta yi wani abu tare da imanin ta ba a wannan lokaci imanin ba zai amfana duk waɗannan manyan manyan alamomi ne da suke nuna idan alkiyama ta kusa ta zo dab saura kaɗan duk waɗannan manya-manyan alamomi ne da suke nuna cewa fa ta zo dab kaɗan ya rage ina ba ta mun gane ne kyau alamomin suna da yawa sa malam yake cewa wa ashbahi zalika da makamantan haka ne masu hadihin naqlu abin da ya inganta arwaya cewa zai bayyana muddin ya inganta muddin ya tabbata ba abinda zai tsare ka inda ya inganta ka ce da ni ga waɗannan su ne alamatu sa'a al-kubra al-kiyama alkiyama manya mai saboda mai aika suna da wa a ce ga annabi isa alaihi salatu wasallam ya sauka yana yana dafe da fukafukan mala'iku guda biyu gashin kansa ya yi yalolo kamar ya fito daga gidan wanka gashi gashi gashi haka nan ya bada bayanin tas yadda zai da manawa ɗin masumiyar ta daidai wuri kaza kuma fa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bayanin Sham ba musulmai bane gaba ɗayan su wala ji da ke ko musulunci bai kai Sham lokacin da wannan bayani ce gashi gashi kuma har an yi har kuma an gina masallaci har kuma babban masallaci har gashi gashi gashi ka san wannan imba'ul ghaibi ka bambance tsakanin ilmul ghaibi da imba'ul ghaibi shi manzon Allah sallama an sanar da shi wani abu na gaibi ya fara. wanda aka sani da shi ya faɗa ilmin gaibi kuma daman ba shi da shi bai san wani abu na gaibi ba haka shi ma ya faɗa ya ce wala a'lamu kai kuma ba san gaibi قال رحمه الله وعذاب القبر ونعيمه وعذاب القبر ونعيمه حق وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق قال رحمه الله وعذاب القبر كما عذاب القبر نسأل الله سلامة والعافية الله يسلمك عذاب القبر ونعيمه da kuma ni'imar kabari nau kenan biyu haƙƙun wannan abin dafiyar ne tabbas wa qad ista'aza an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hakika tabbas manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya nemi tsari minhu daga azabar kabari wa amara bihi kuma ya yi umarni da neman tsari daga azabar kabari fi kulli salatin a kowace sallah wa fitnatul qabr jarrabawa fa da za a jarraba mutum a kabari hakkun tabbas take wa su'al munkari tambayar munkar wa nakirin da tambayar nakir hakkun duk waɗannan tabbas ne dahi waɗannan abubuwa abin da ya shafi kabari ke abin da ya shafi kabari maza ba ahlus sunna wal jama'a shine duk abin da manzo Allah sallallahu ya bada labari haka yake ba za su sanya kokwalo su ta zama ita za ta gaskata ko ta kore ba ba abin da yasa wani suka kore suka ce to ai ya za a ce kabarin mala'ika zai shiga bayan wuri ne dan kuku hatta da ake kabarin a sama aka zo ciki aka yi ɗaya ita gawan ma a yaya aka sata balle a ce ina wannan mala'ikan zai tsaya ina wannan mala'ikan zai tsaya yanzu ga wannan hankali ya sanya ya zama jagoransa shi yasa ya rikici amma da ya sallama cewa rayuwar duniya daban rayuwar barzakh daban mai kenan rayuwar lahira kuma daban mai kenan rayuwar mahaifa kuma daban mai kenan hudu kowace nan duniya ce mai zaman kanta lokacin da yake mahaifa yana ci yana sha ta ina ta ta cibiya ba ta baki ba shi gara ga haihuwarsa sai ga ji unguwarsa da kuma Allah an yanke abin nan cibiya kuma kenan yanzu kuma ci da shaje kuma ta ina ta baki to lokacin da yake ciki ta ina yake sha mala'ikan da aka tura ciki aka ce kuma yi waru bi azai kuma yursalu ilayhi al mana ka shi mala'ikan ta yana zai shiga ga ka sallama ka san rayuwar mutum yana ciki mahaifiya daban rayuwar da yake yana duniya daban rayuwar da yake kuma yana bayan kabari yana kabari daban domin yadda ce alkabaru shi ma alayhi insan ba da mauti ne halin da mutum zai kasance bayan ya mutu don sun ta yi tsaye na sana to yanzu idan kura ta cinye mutum ba e wasu dole su kore azabar kabari in ki yi cinye mutum ba ayyukan nan inda yake nan da kabarin nashi kun bayyanci wannan da ke ko wannan a fahimci a kabari ko ya zama rawdatul min riyadul janna Allah ya sanya mu cikin su ko sufratun min ufar miran Allah ya tsare kuma Allah ta'ala yake cewa abin nan qala wala idza balagatil hulqu kuma danne a lokacin da rai ya zo makoshi yayi kaza yi kaza yayi kaza sai ce fa ma in kana min ashabil yamin fa salamun laka من أصحاب اليمين فأما إن كان من المقربين فروه وريحان هذا يبقى يعني وين ذا أو كلا شيء أو من لوكسي إن تنوتن إن تن الجنة أو أبنن بيت مثلا قراية دنيا أشكن صورة أكو المقربون أكو أصحاب اليمين أكو أصحاب الشمال أصحاب الشمال كل ورد يقول أما إن يجمع المقربون لي قاشي فروح وريحان وجنة نعيم إذا يبقى من أصحاب اليمين فسلام لك min ashabul yamin duk kaga waɗannan farkon ɗaukar kabari kenan ba farkon rasuwa kenan amma in ya zama min ashabul shimal fa uz billahi min shaitanir rajim liki su nuna maka tun lokacin rasuwar mutum tun bayan da mutum ya rasu azaba ce zai wuce zuwa gare idan rahama ce zai wuce zuwa gare ta kuma hadisai sun tabbatar da wannan bayan malayaku sun gama tambayar ƙabari mummuni ya amsa sai Allah ta'ala ya ce a buɗe mishi iya ganinsa a buɗe mishi aljanna yana kai kullu da ke ko iya ganinsa iya inda idan shi zai kai to abin da yake gani aljanna ce Allah ka sanya mu cikin sa amma kuma idan dan wuce ne aka za a ce a buɗe mishi ya ga wutar bayan an umarci kabari ya matsa shi shi kuma mummuni wanda ya amsa an umarci kabari ya fadada ya ƙara girma shi kuma wanda yake kafiri ne bai amsa tambayi ba za a umarci kabari ya cakuɗe hatta ƙasusuwan su su abin nan su saba ma juna a Allah salama da lafiya duk waɗannan tabbas ne don mutum an binne shi an zo an bude kabari kuma ba za ka baya nuna ci ba wai ba haka bane in gane wannan da ke ko mun karanta hadisi da ku shekara hudu baya nake ji a cikin muwaqqa'u malik kitabul jihad lokacin da ake wata ambaliyar ruwa a madina da ake ambaliyar ruwa a madina din sai ruwan ya zo ya ja wani wuri haka wajefa wata kushewa wata makabarta da aka kashe abin nan da uhud kawai sai ga kabari yadda kamar ta ce aka bane shi shekara arba'in da yin wannan hadisi yana cikin mawaƙa ina fata mun fahimci wannan da ke ko har kuma za ga wani an binne shi ma nan kwana uku ya yi wa za ya yi ya cika kafanin. su Allah salamatu lafiya ka al'amuran sun kai shafi gajiya na ka ka sallama shi ko ka sallama ko ba ka sallama ba haka yake kamar da yago ko mutum ya ce ya yarda ko bai ce eh, bai yarda ba haka Allah ya tsara zai in ka ce ka yarda to za ka samu alkhairai alkhairi na farko za ka shirya ma abun kuma da ko abu na biyu za ka san wata tambaya za a yi وأن كل مقعد مسؤول ما الدين من رب ومن رسول وإن ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا ويمكن المرتاب عند ذلك لأن ما مورده المهالك يتي وأن كل كون متون جدا مقعد وأن ذا أتايد شيء مسؤول كما وأن ذا أتنبيه شيء تنبيه ما الدين منين الدين وما رب وأنين كما أبنجدي wa man rasulu kuma waye manzon da aka aiko maka nawa kenan su ne tambayoyin da za yi kaga ne kuma al-usul salasa ne kuma zaka qamal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan rasul wa inda za yuthabbitu al-muhaymin a daidai wannan lokaci al-muhaymin shine Allah sai ya tabbatar da mumin wanda zai tabbatar muhaymin bi sabit al-qawl allazina amanu sai tabbatar da waɗanda suka yi imani wa yuqimul murta wanda yake kokanto akan addinin na gaskiya ne ko ba na gaskiya bane kabarin nan akwai azabar ko babu manzan nan eh, addinin kaza kaza sai ya samu yaqini a wannan lokacin bi anna ma muriduhu al-khaliq cewa karshen sa fa ne halaka kuma azaba ce zai samu ne, zai samu dahir zai samu tabbata Allah ta'ala shi ne kaga tambayoyi su ne menene addini ba yanzu mutum zai ce shi kenan ya samu tambayoyin kabari ba ya dauka tambayoyin da ake shiga ajin jarabawa ne a Najeriya ya koma ibacci dan ya san tambayoyin da za a yi gobe a kai da mun gano wannan da ke ko zai tashi ne tukuru walillahi masallu ala so nawa jarabawa da za a yi gobe ka karanta ta yau kana karanta ta cikin dare kana shiga ɗakin jarabawar ya zama ita aka tambaye ka sai ka ji karatun ya قوات الجنة وعمل ودى كيف بالحج بجسيا في سبيل الله ما في سبيل إن كان بقى في هذا تارجة تارجة ولكن ما تنجي الطاوة يرجع الدين يرجع يرجع الدين يا بني بارا إلا فاتم في سونا نحكيكو ولكن أقوى أذاب أقوى الله تعالى يتبت الدوان إيشي ويوم تقوم الساعة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب هذا النار يتاجي yu'raduna alaiha ake jibta su gare ta fir'auna kenan huduwa wa ashiya safiya da marici wa yawma taqumu sa'a kuma a ranar da alkiyama za ta tashi adkhilu ala fir'auna ashad al'azab sai a ce da malaiku su shigar da fir'auna da mutanansa mafi tsananin azaba sai nuna waccan azaba da aka yi musu azaba ce ta kabari kenan mimma qati'atihim ughriqu sa'udu fil nara ughriqu aka halaka da su fa udkhilu sai aka tafi da fa'un ana halaka da su aka shigar da su wuta kun bayyana wannan da ke ko ko da haka azabar azabar kabari tabbatar ce sanu azibuhum marratayn da sanu za mu azabtar da su shudi biyu kasar abdullahi bin abbas ko ɗaya daga cikin magabata ya ce azabar kabari ina fata mun gane wannan da ke ko akwai azaba kabari akwai kuma rahama a kabari Allah ta'ala ya tsare mu baki daya hadisi ya tabbatar da abu ayyub al-ansari yace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya fita goshin almuru rana tana dab da faduwa fasami a sautan sai ya zo wata irin kara faqal sai manzo Allah sallallahu alaihi yace yahudun tu'azzabu fi quburiha yahudawa ne ake ake lallasa musu azaba a kabarrukan su wani hadisi imam al bukhari da muslim su rawaito shi wanda yake ya tabbatar da me kenan akwai azaban kabari annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ce Allahumma inni a'udhu min azabin qabr laka kare ni daga azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal daga hadisin Abu Hurairah ke akwai sabubba na azabin qabr Allah ta'ala ya tsare akwai sabubba a dunkule a tura a mulmuli zaka ce zunubai sune sanadiyar azabin qabr musamman zunubai da mutum bai tuba ba amma in ya tuba ya kyauta da tuba sai zama wannan kuma ya wuce ya tuba ya kyau da tuba wa shurutu tawbati annadamu ala ma fa ya niyyatu an la yu'ida ila dhanbin ma baqiya alayhi min umri wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha mala ta'ala yake cewa man araka an zikri fa inna lawma shaitan zankan wa nashuru yawm al qiyamati a'a qala rabbi lima ashartani a'ma wa qad kuntu basira قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى sannan inda za ka zo da su a dunkule a fayyace za ka ce akwai limanci ɗaukan magana daga nan a kai nan kun gane wannan da ke ko wani yana cikin azabin kabari kuma za ka ko a ce duk wanda ya ɗauko maka magana ya kawo maka kai ma an kafa zai ɗauki taka ya kai wani wani haka yake ka ji daɗi ya kawo maka wani ya ce wani ya ce wani ya ce sawa a cikin malamai ne ko a cikin masu kuɗi ne ko a cikin ma'aikatan gwamnati ne duk ma dai a ina ne duk wanda ya ɗebo maka ya kawo sai yake ka faɗa ya ɗiba kuma ya kai mai wani kun lura da ke ko akwai annamimanci akwai kuma rashin tsarkaka daga fitsari sai ga shi yana fitsari bai tsarkaka kawai ba abin da ya dame shi ko ya yi fitsari in ya tashi zama wani makwakwan wanda yake da shi da ya sun ya fitsarin na gaba gaban ya fito ya bai wani da ke ko da na gaba gaba ya fito da ya tashi sai mayar da wanda shi ke nan, wanda bi mun kuma sai zira ciki kuma yace da wannan wanda zai sallah sallallahu salamatu da ashi yanzu mutum ya sa kuɗi na goma kuɗi ya sai wanda naira ɗari biyar eh? dubu biyu wanda ya to dubu biyu in ya sai in ya sai shaddar dubu ɗaya ɗari biyar ya ba sai naira ɗari biyar ba sai duka ta ba kuma ɗinki na mutunci zai salla da shi zai je gaso shi da kai da shi in an zo aure da ƙanwarsa zai samu kayan ya zo ya zama shine waliyin ta ya bayar da auren ko fi ba ina haka malam mutum ya yi wani matsatsan wando wai yana ganin wai zamanin su ne ba shi da kiwon waɗannan abubuwa sai ga mutum ba ya tsarin da tsari musallar salamata lafiya ko kuma zai yi tsari zai tsaya bayanar jama'a daga yana to ai duk maza ne a uzu billah jahili kenan shi ai duk maza ne abin da yake da shi yana da shi duk wannan yana ciki ko kuma yanzu ya dawo noma ya tsaya a bakin titi yana bukari a wata magudanar ruwa kana cikin mota sai ka dabjigan kafu ya miƙe tsaye yana bukari ya ko yana wanka eh? wanka wanka nan maza ga mai tun yana tuka mashin ya koma ya shiga ya tuba mashin ya koma gefe ya ga gashi in ya daɗa ko maka in ya gama fitsarin sai lakato ya wuce ya yi ya gogo kaga wannan wannan jahili mai murakkab ba kauye kenan ana samun ba kauye a birni ana samun dan birni a kauye dan jahiltar addini shine kauyenci Allah ta'ala ya sau haka duk wanda yana zama sanin a azabar kabari mutum ya yi fitsari duk fitsari ya taba mai kafa ya taba mai fitara ya taba mai ko ina da yana hadisi yana na mu farkon umdatul ahkam rasulun ya wuce kabarin guda biyu ce yana musu azaba ya ya tsinki tabbar na yacin da biyu ne ya sa ke ce da fatan za a sauwaka musu kafin ya bushe mai ce abin da ya sa yake musu azaba ba wani abu ne da ku kuke ganin shi wani abu ne da ku kuke ganin shi ba mai girma ba ɗayan ya kasance yana tafiya da annabimanci ɗaya kuma ya kasance baya kare ta jirgin fari Allah salamatu lafiya haka nan daga cikin abin da ke janyo azabar kabari shine jan tufafi ya kai kasa mutum ya saki tufafinsa ya kai kasa ya zo daga hadisin abdullahi ibn umar masanin yana cewa baina ma rajulin yajru izara min al-khuyala kawai ana cikin hali wani mutum yana jan tufafinsa da ji da isa khusiba bihi kawai sai aka rufe shi fa huwa yatajaljalu fil na shi ko yana ta shiga wuta zuwa yana ta shiga huwa yatajaljalu fil ard yana ta shiga ƙasa ila yawmil qiyama har zuwa ran tashi alkiyama hadisi yana ya ja ya sa tufafi kaga mutum ya sa tufafi abin nan tip ya ƙare sai ya ce to inci biyu a ƙasa ma'ana wai bayan an sa mai rigar har zuwa farfarin nan na ƙasan na a'a wannan farin kafa duniya har ya ce sabon da ke jikin kafarsa sai ce to kuma ya ƙara inci biyu inci biyu shi zai dinga zan kafa wai ai na shi ne kuɗi sa ya tsaya a ofin lamin shekara sallallahu alaihi wasallam sai ga ya ce to ai shi ba da girman kai yi ba hadisi na gaba shine hadisi ma asfala min alka'abai min alizari ka fa fi duk abin da kasa da idan sawu na tufafi in an ce tufafi ya shafi riga ya shafi wanzu kullum da wannan da ke ko duk wannan wuta ne kaga wannan wuta ba tare da an ce da girman kai ko ba da girman kai ba idan da girman kai ne to shi wannan Allah ba zai kallace shi ba ran tashi alkiyama to ruwa akan azabar wanda iba da girman kai ba ke to amma ga mutum saboda tsabar ta ido rashin ta ido shi ne ya ce to ka daga wannan ka kalla wuta ko ya sa wannan kanin sa waɗannan lafuzan da suke iya fitar da mutum daga musulunci Allah ta'ala ya sauke haka na da cikin azabar kabari mutum ya ginda ya karya karya da duk duniya za ta dauka ya ce kawai tsaya fesa karya karya ta kai inda ba a zaton za ta kai karya ta ta musamman shi ma ya san karya yake kullum ce ku shi na yake musu suke da wani menene a fiskul ko na magudancin turawa shi ne kuma ya shigo cikin abin wai a fiskul haka sai ya fi kullum wani ne su ne musallar salamatu lafiya zina a zina tana cikin manya-manya abubuwan da suke a zama kamar zina zawarawa zina yan mata zina a kasuwa zina a wurin aiki zina a ina ne zina a ina ne a ofisalla mai shaɓa tana a zama kamar Allah ta'ala ya sauke akalu riba cin riba bashi da ruwa kudin ruwa da waye da ya kuma da bayani ya gabata Allah ta'ala ya duk waɗanda tana zama a azaban kamar. to yanzu mai mutum zai rike a matsayin rigakafi ya fi magani don gani da azabar kabari ko ba kake ba daga ciki akwai shahada don da Allah ta'ala ya ce ah, wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun duk waɗanda suka ayyuka na ƙarai suka aikata ayyuka na ƙarai to kansu suke mashin fada mazhar ibn jabal yake fil qabr azaban qabri kenan kenan duk wanda ya aikata aiki na kwarai a dunkule to yana zama sanadiyya na kare mutum daga azaba ta kabari hakan nan kuma akwai shahada duk wanda yi shahada yana cikin wanda yake azabar kabari da izinin Allah ta'ala ta wuce da yanzu shi hakan nan kuma wanda ya rasu ta sanadiyyar ciwon ciki ko karanta suratu tabara a kowane dare ko da kuma yawaita neman tsari daga azabar kabari dan Allah ta'ala ya tsare mu daga azabar kabari azabar kabari ne tabbas akwai ta ni'ima kabari tabbas akwai shi akwai ni'ima akwai azaba wanda yayi aikin kwarai yana da ni'ima haka Allah ta'ala ya faɗa a ƙarshen suratu al-waqi'a wanda yayi mummunan aiki yana da kuma azaba Allah ta'ala ya tsare mu saboda haka akwai azabar kabari wa fitnatul kabari haqqun azabar kabari gaskiya ne wa qul fi azabil kabari haqqun muwaddahu yace gaskiya ce wa su'alu munkari da tambayar munkar in ce munkar wanda ba a kai shi ba shine munkarin wani kif za su yi tambaya ta ce mai kaza kaza wa menene addinin ka wane ne annabin ka ne tambayin da za su lura da waɗanda suka binne mutum suna tafiya mala'iku za su tare shi yana jin ƙarar takalmansu za su yi waɗannan tambayoyi su ne tambayin da za a yi amma wa ana kibala suka kibala tana makka wal madina a to wannan alƙiwala kuma da madina ba la ta'ala ta minan su karanta ko walli wata ka shatan masjid al-haram kuma ga la da madina alƙiwala ko shi ma da ke madina ka ba yake kallo wa man abuka abuna adam wa ma aisha aisha kuma a ce abin nan aisha adam wani wani tarkibi ne kun lura da ke ko wa ma aka luga a kano ta injar moti sai aka luga ke ba ka san kafin da mota kun lura da ke ko saboda haka ka fahimci abin da yake addini tsantsa saboda haka akwai tambayan kabar idza mata al-abdu yawm al-qiyamati ja'ahu malakan ji tarkibi idza mata al-abdu idan bawa ya mutu yawmal qiyamati a ranar alkiyama a ranar alkiyama zai mutu na ranar alkiyama zai kuma fahimci wannan rayuwar duniya da ba rayuwar kabari da ba rayuwar lahira da ba kabari nan ne barzakh nan ce matattara duk wanda ya mutu yanzu yana barzahu ai da wani ko abin da muka ambata cewa za a buɗe mishi aljanna ba wai za a shigar da shi aljanna ba ita lahirar kamar yadda bayani zai zo gobe idan Allah ya kai min wal ba'ku ba'da al mauti haq tashi bayan an mutu to lokaci guda za a tashi kun gano wannan ke ko amma yanzu wanda mutu yana barzakhin wa min wara'ihim barzakhun la yumnu ba kuma abin da ke gaban su shine barzakh har zuwa ranar da za su tashi Allah ta'ala ya mana muwafaka ya amfana da mu da waɗannan karatuka subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka